dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Shin me iyaye da malamai ke cewa dangane da sabuwar ɗabi'an nan ta wankan yamma da kuma wankan karas da wasu samari da 'yan mata a arewacin Najeriya kan yi? Ku biya mu domin jin cikakken wannan gargaɗi. wai wankan yamma wankan yamma da samari da yan mata ke wato idan yamma ta yi kowane saurayi ya wanka mm, ya na kwalliya yawwa su fito kan hanya wani ya ce ya haɗa yan mata biyar wani ya ce ya haɗa goma wani ya ce ya haɗa nawa sannan kuma yan matan nan an tambaye su suna kuna tare da su hanyar a'a wasu sun riga sun dai haɗu sun dai abin nan sun rabu ba su tare wasu kuma kowa dai da irin nashi ra'ayin saboda wannan ɗabi'a ba mu sani ba shin ina ta samo asali ne na rahama muhammad ino alhamdulillah masha Allah ni da ya tawa gwargwadon fahimtar ko kuma iya gwargwadon na sanin zan iya cewa taɓarɓarewar tarbiyya ce da ta samu asali daga iyayen zamani kamar inda annabi ke gaya mana cewa idan duniya ta zo ƙarshe za ya zama iyaye su ne 'ya'yan 'ya'yan kuma su ne iyaye inda da kyakkyawar tarbiyya to da 'ya'ya ba su yi wannan ba domin lokaci ne wanda ake da buƙatar ka koma kai zikirin Allah domin lokaci ne wanda da mutane da aljanu suke kai kawo to kuma sai mutane su ga dogon masu aljanu aljanar Allah ya fi mana idan za ka yi zaman kan hanya to sai ka kiyaye ka'idojin ta kashi shida idan ko ba za ka kiyaye wannan haƙƙin nata ba to bai halatta ma mutum ya zo ya daura ba domin wannan kallon da ake babu shi babu dalilinsa babu asalinsa a ka'idar addini to kuma wannan sai yake kawo wani abu na illa ko kuma na matsala a cikin zuciya domin ana bin son domin biye wa zuciyar son shi ya jawo wannan matsalar domin haka sai daga an samu matsalar yaudar shi ya ganta ba don komai ba domin ta ɗauki wannan wankan na hila na yaudar domin ba mamaki ba haka take ba ko kuma ita macen ta yi ne kawai don ta ɗauki hankali shi ma ya yi ne domin don ya ja ra'ayi to duk inda aka samu wannan to kaga ya an samu matsala wacce za a iya cewa iyaye su ya kamata su magance ta su hana domin tarbiyya a hannun su take kuma wannan zai zama abu ne na son zuciya kamar inda na gaya maka a baya cewar ba wai abu aka yi shi domin son a ce an kyautata raya sunan annabi ba kawai an bi an yi shi ne domin raya sunan son abin da yake zuciyar zukatar matasa na wannan lokaci kuma su iyayen ba su iya komai a kai ba ba don ba suna ganin idan sun yi haka ba su suka ba wa yaran kayan ba ko kuma ba sai suka siya musu kayan kwalliyar ba a'a ko kuma wata dama ce wadda su nemo musu wani abu na duniya wanda ba zai biya musu su wanda zai kawo musu da wani abu da suke son su cimma magaci a cikin rayuwar ba to da a ce iyaye za su gane a wannan lokaci ki ga ki mace a jikinki ki nuna mata wani abu ko da ba zikirin ba ne wani abu da ta samu lada ta ɗauke miki wannan ta rufe miki wancan ta janye wannan ba don komai ba saboda lokaci ne na magriba to da an samu kyakkyawar mu'amala da kuma dacewa to kuma annabi ya gaya mana duk lokacin da mutane suka bar Allah suka canja to shi ma Allah zai canja musu kaga dole ne za a yi ta samun matsatsalu wanda ba shi nan matsalan ma ke mana yawa ko da yaushe za ga yarinya idan ta ga yar wata tana fuffuka aljanu ita ma sai ga ta make ta ba dan komai ba an je an yi gogayya da su a lokacin ma da ba a san su bane domin zan iya tunawa a mu kamar yanayin bangaren mu an samu aljanun da suke zuwa a yanayi na dan adam a matsayin saurayi su dau kwalliya su dau ado su zo zance kuma a hanya za su tare su yi musu wannan abin da suke bukata domin son zuciya ne to kuma sai su yi musu wannan ba don komai ba domin su yi musu wani ba dan wani abu ba dan gaba ga wata duk ta za ta yi wannan abun to ta kiyaye to amma abin bai zama izana ba dan ya zama karshen zamani za mu iya cewa fatan mu dai a gare su su kiyaye kuma su san cewar annabi ya faku ba dan komai ba ita duniya kullum abin da ta barbarewa yake matsalolin karuwa suke to ya kamata a ce ko da iyaye da su hankaltar da 'ya'yansu da su 'ya'yan nasu su zama masu nazari domin gashi nan namiji ɗaya sai ya tara mace goma ashirin duk a matsayin zai aure kuma ba auren nasu biyu ya kace kawai su ba su wani abu nan duniya su ja ra'ayinsu da hankalinsu ne yan uwana mata nasiha da kuma iyaye da kuma 'ya'yanmu da ƙannanmu da 'yan uwanmu domin cewa ita rayuwar nan ba tabbata ba ce domin duk abin da ka aikata a duniya shi za ka samu ribarsa a lahira. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa.